وبارك باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جواب سني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله تبارك وتعالى وجاء لسيك العالم والنبي آه، جرسي شرقنا رياض الصالحين والله سليم يطلق الله muna babi da yake magana babin haramcin zalunci da kuma umarni da mayar da kayan da aka zalunta wato yin zalunci haramun ne idan kuma allah ya karta yi zalunci to ka mayar da kayan da ka zalunta na mutane sannan ka tuba a karɓi tubar a wannan babin mutumali ya zo da ayoyi kuma abin gama da bayanin ayoyi da hadisi na ɗaya a wannan babin a cikin littafin kuma hadisi na 203 a za mu kai shi mai na hadisi na biyu a wannan babin a littafin kuma numbar hadisi na 204 hadisin abu huraira ya waito shi yana cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء shafin من الشاة القرناء رواه مسلم وانا mu كافم فسرين akwai wata tambaya wadda dami mu amsa ta a kan yadda mai ita da turo da sauran sai mu bar shi da allah shi ne tambaya yana cewa asalamu alaikum malam tambaya ta ita ce na shigo gidana na na samu mata na suna fara sai na ce musu idan har wata ta zaike dukan wata a bakin aurenta sai suka bari bayan kwana uku ya kake samu da su suna fada amma kudiri na na saki a wancan ranar a wancan ranar farkon ne na ce zan sake tambayin malam yaya matsayin auren na gode Allah ya saka amin amsar gurin da za mu sake komawa ba gurin mu za a tambaya ba me ya kudurin ka me ya nufin ka a kansa allah zai ma hukunci a kansa kuma za a gudanar da auren idan har da allah dama cewa niyyar kawancen ne ko da sun sake faɗa ka gani wancan ya wuce to kai da allah idan kuma niyyar ka dama duk lokacin da suka kai faɗa har suka da ki juna auren su akan bakin auren su ne so duka dai kai da Allah ne amma mu sharaɗin da ka gindaya a kai da shi Allah ya kai ma hukunci niyyar da ta aikata da ita Allah zai maka hukunci dan ka yanzu kai ne za ka kashe auren ka ko za ka raya auren ka ba wani malami ba malami mai isa kai shiga wannan gurin ne ba inda dama akwai lafuzan da muke ke yi ba dama malami ko shari'a ke hukunci sai an koma wajen ne ka ga wannan kai ne da fawa kai ne da iko kuma kai ne za ka yi warware matsalar ba malami ne zai shigo ya warware ma ba yana danganta da abin da kai niya ai mun ga wani ya cire Eh, wani ya cire zakka ta kudi ya zai samu masallaci sai ya ajiye ta a yadda idan mabukaci ya zo a bashi sosai aka ajiye ana nan ana nan sai sai ya shigo dan mai cire zakkar sosai aka ɗaukar sai aka bashi inda dama mabukaci ya kai kuma yadda ya koma gida ne ke cewa ga shi ga shi abin da ya faru Kuma ya tare da jima da aka zo aka tambaye manzo Allah sai manzo Allah ya ce laka ma na waita abin da kai ya ya ce ka shi kuma abin da ya samu na da shi. sai da kai ma abin da kai niya shi za mu hukunta ka da shi ba mu ne za mu yi hukunci auren ya mutu kowa mai kai niya mai kudurinta ya za da ke in mun karanta za mu barka da Allah wannan ke da kowa ya san mun barka da Allah ko wannan ka ne yanzu ba mu ba domin dama ba wanda ya sa kai na kuzar kai kai makan jan hankali akan wannan kuma mutane su daina rataye cikin aurensu akan matansu daina cewa in kin yi kaza akan aurensu za ta yi kai ne za ka zo ka shiga fitina kai ta damu mutane ko kuma kai ta damun malamai sai da allah ya nada ka babba da girmanka da mutuncinka da komai sannan sai za ka ce wa mace kuma ka ɗauki kuɗi ka ba ta in tana so ta kashe auren in tana so ta ta zauna duk wanda ya ce a bakin auren su to ai za ka iya ba ta in kin gana ma ki kashe auren ki in kin gana ma kuma ya zauna gadabin masu irin wannan sai sun yi nadama domin ibn al-qayyim yana cewa ma kamar kana kama da wawa shi da yake wawa bane kai sai amma da yake kana kama da yaya Allah zai naka kai ba ka shugabanci ya ce kai ne shugaba kuma ka dawo ka sauke shugabancin ka danka shi a hannun wadda kana ganin bi ta hankali bi da tunani kai kake ciyar da ita mu a wani lokacin ma ita kake neman sakin da kanta kuma ka ce na baki shi a hannun ya ce kana ɗan yin wauta ba kun gada inda yake maganar wautar mai yin wannan yana ɗan zama kamar wawar da jake na to gabar bawar ka kenan sai yanzu hukunci yana hannunka mai kake niyya dama da gaske ne wancan din kake nufin idan ya wuce shi kenan ko sun zaki ko kuma kana nufin duk lokacin da suke fada shi gana a kan auren wannan duka kai za ka yi bayani ba mu ba ai kun dai gane maganar ko ba ma bukatar kuma sai mun ji ka ba ba sai ka sake dawo mana ba kai za ka yi maganar hukun kan ka sake rubuta mana ka ce to ai ga abin da nake nufi kai ka san abin da nake nufi kawai zai kai hukunci a kai ina ganin mun gama ko wani hadisi na abu huraira da ya rawaito shi yana cewa la tu'addunna al-uquqa manzo yake wallahi ku bayar da haƙoƙi ku kai su inda suke duk wani mai haƙƙi ku ba shi haƙƙinsa ku kayi haƙƙin ila ahliha zuwa ga masu ita yawmal qiyama kamar kafin tashin alƙiyama kowa zai ba da haƙƙi ma'ana kenan in baka ba da haƙƙin a nan ba ga masu haƙƙi to za ka bayar da haƙƙin ga masu shi a tashin alfiya ba kuma mai hankali dai zai zafi ya sauke haƙƙi tun daga nan kafin a wajen ubangiji sai manzan allah ya kawo wani misali na adalcin ubangiji yake cewa hatta yuqa da nishatin jal'a min shafin farna ba ma wai tukunna dan adam ba da ya danne haƙƙin wani mai bayar ba shi ya yi tsammanin ba za a hukunta shi ba ba ma wannan ba hatta dabbar da ba ta da ƙaho aka tunkure ta don rashin ƙaho ta kasa ramawa to allah ya ce sai na dawo da wannan haƙƙin na wannan dabbar da ba ta da ƙaho sai in saka mata ƙaho a ranar tashin alkiyama kuma in ce ta rama tunkurin da aka yi mata don ba ta da kaho a duniya sannan kuma in ce su zama ƙasa to wannan akan dabbobin da ba su da tattalin shari'a wa ya taba jin an ce tinkiya ko akuya in ta ciyawa a gonar wani ta ci haram ta taba jin wani malami ya yi wannan karatu ba ta da takalifin shari'a kenan ko to amma ga tana da takalifi a kan ta na gobe kiyama sai an dawo da haƙƙin wacce ta cuta to ina ga wadda shi kuma dama yana da hankalin shari'a an kallafa masa shari'a kuma ya cuci wani kuma bai dawo da haƙƙin ba har ya koma ga lahira zai bayar ko ba zai bayar ba dole zai bayar dole tun da yanzu hata dabbobi Allah bai yarda wata ta zalimci wata ba sharh al-hadith naqala al-mu'allif rahimahullah mawallafin littafi ya ya wannan hadisi Allah ya masa rahama fi ma naqalahu cikin abun ne tsuro da ya karbo annabi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya dade shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala mazala tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tu'addunna al-huquqa wallahi ko dai ku ba da haƙƙoƙi ga masu su ko kuma wallahi za ku ba da haƙƙi ga masu haƙƙi hatta yau alƙiyama har ranar tashin alƙiyama ko ku bayan nan duniya ku sauke wajibin ku kowa ya lahira ya huta ko kuma ku ki bayar da haƙƙoƙin za ku bayar da shi ranar tashin alƙiyama ya ce hatta yuqal lishar har ma za a yi kisasi ga dabba akuya ko tunkiya wacce take jalha ba ta da kaho za a ramawa minan shatin farna daga akuyar da ta zamanto mai kaho wanda ta zalunci ya wata saboda kafanta don wacce ba ta da kaho ta kasa ramawa to za mu hukunci ranar tashin alkiyama وفي هذا الحديث ما ya cikin wannan hadisi a saman nabi annabi ya yi rantsuwa shi ne latu addunna wallahi sai kun ba da haƙoƙi shi ne annabi ya yi rantsuwa wa huwa sadiqul masduq wato shi annabi shi ne mai gaskiya abin gaskatawa an gane a cikin wannan hadisin annabi ya yi rantsuwa wanda ba tare da an nemi birai fasmin ba tare da an nemi ya yi rantsuwa ba amma ya yi rantsuwa saboda nuna girman haƙƙi na duwan da ka zalunci a sama annabi ya rantsuwa ne annan hukuka cewa haƙoƙi ta tu'adda ila ahliha da sallu za a bayar da ita ga masu shi kiyama ta ranar tashin alkiyama in har ba a ba su haƙƙinsu ba a wannan duniyar to wallahi ranar tashin alkiyama sai an ba da wannan haƙƙin ga masu haƙƙin wala yudhi'u li ahadi al-haqq Allah ba zai tobarta ga wani mutum haƙƙinsa ba mana babu wani mutum da za a cuce shi a wannan duniya kuma a je lahira Allah bai karba masa haƙƙin ba ba haƙƙin da Allah zai tozarta sai ya karba ma kowa haƙƙinsa cikakke da haka in wani ya zalunce ka Kamar bar da Allah rana tana zuwa Kamar ni kawai da Allah ranar tana zuwa za a yi za a biya ka kuma ba tare da tauye maka komai ba cikakken aiki Allah zai karfa mu alhaqqul ladhi laka haƙƙin da yake naka ne in lam tastawfihi bid dunya in baka cika wannan haƙƙin ba a duniya istawfaitahu fil akhirah dole sai ka cika shi a ranar lahira haƙƙin da yake kanka baka bayar da shi ba a wannan duniya to sai ta ba da shi wannan haƙƙin a lahira shi sa jama'a ku yawaita yafiya a tsakanin kamar ganin matarka kamar baiwar ka ce ba baiwar ka ce kamar ganin 'ya'yan kawai kamar kai ne kai zai su kawai shi kenan duk abin da kai aka yi wallahi kurin ka neman yafiya mai juna saboda su karan kansu 'ya'yan ba za su iya cika maka haƙƙinsu da haƙƙinka da yake kansu ba sai da ya yafiya kai ma ba za ka iya cika nasun ba haka ba takka ba za ka iya cika mata haƙoƙin ba ita ma ba za ta iya cika maka dukkan haƙoƙin da Allah ya kaɗa amma ya biya za ta sa ku rabu lafiya an gane kada ka cutar da matarka saboda kana ganin kai ne mai cefane kai ne mai komai Allah shari'a zai hatta innahu a yuktasu lishakil jalha yace har ma za a yi isasi. ga tinkiyar da ba ta da kaho min shatil qarna daga tinkiyar daga tinkiyar da take mai kaho wanda ta zalunci mara kaho allati laysa laha qarn wacce ba ta da kaho din ita ce jalha wato za a za a abunan za a yi kiyasi za a yi ramuwa wal qurna ko karna wato ita ce allati laha qarnu ita ce karna ma'abociyar kaho ita ce wacce take da kafan wal ghalibu mafi rinjaye annan lati laha qarnu wacce take da kafo a kanta idza na dahat jalha idan ta soki wacce ba ta da kafo allati laysa laha qarnu wacce ba ta da kafan idan mai kafo ta soke ta zika askar cutar wanda mai kafan za ta yi shine yafi yawa sama da wacce mai kafan da za ta yi idan sun yi tunkure tunkure wacce take da kaho ita za ta fi cutar wanda ba ta da kaho to sai Allah ya kafa mizanin shari'a wannan mai ƙafon da ta wuce iyaka ita sai a kawo ƙafon wannan a saka mata ta rama iya abin da aka yi mata sannan kuma Allah Yi mai da su kasa fa idza kana yawmul qiyamati idan ya kasance ranar tashin alqiyama qada bai na hatayn shatayn Allah zai yi hukunci tsakanin waɗannan tumakai ko awakai guda biyu waqtasa lishatil jalha Allah zai yi kisafi tsakanin tunkiya mai ƙaho ko akuya mai ƙaho wato Amina mara kaho minan shakil karna a daga tunkiyar da take mai kaho wa haza yace haza wa kullal bahaim kuma cewa duk da cewa wannan shari'ar da za a yi dabbobin nan fa ba su da wa kullal bahaim suna dabbobi za a yi wannan la ya aqilna ba su da hankali wala ya fahamna ba sa fahimtar komai amma duk da haka za a yi shari'a tsakanin su lakin Allah azza wa jalla da cewa shi Allah mabuwaye da ɗaukaka, hakabun adalu mai hukunci ne kuma adali arada an yuriya ibadahu Allah yana nufin anan ya nuna mabayinsa kamalu adlihi cikar adalcinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala hatta fil baha'imul wato ujma har ya zama to a cikin dabbobi an gane da ba sa iya magana ba sa magana amma sun yi wani abu za a musu kai fa bi bani adam to idan haka ne ya labarin dan adam ne kishi kuma san adalcin ubangiji ya kai iyaka ko to da ka kiyaye mu a nemi ya fiya ba juna a yafe ma juna wa fi hadal hadis a cikin wannan hadisi dalilin akwai hujja da dalili ala annal baha'im a bisa cewa dabbobi da duk suka yi yayin rayuwa a wannan duniyar suka mutu to shawu yau mai Allah zai taro su ranar tashin biyar duk awakin nan da ake yankawa tumaki da shanu da su ne da ake ta yankawa ana ci duka ba zai Allah ya ta da su a wannan hadisin ma da akwai dalili tunda za a tara tsohon abu da kitaki za a taro su kenan yasa ya ce a cikin wannan hadisi akwai hujja ta cewa dabbobi ma za a taro su yau malkiyama ranar tashin alkiyama kadalika ya ce haka nan tusharar dawa dukkan dabbobi za a taro su wa kullum ma fi duk abin da yake da rai wanda an kura masa rai ya mutu yuhsharu yawmal qiyama za a kawo shi ranar tashin alkiyama in ba Allah ba sai ka san wannan gayyar hukunta ta ina yanzu ga shi a duniya ana shari'a ma wata shari'a sai ke shekara goma kuma duka duka idan ka je a kotun gaba ɗaya mutanen ba su wuce dubu ba ba su ma kai ba amma an kasa yanke shari'a har shekara goma wata har fiye da haka to da yanzu Allah a nan na yana nuna mana cewa duk wani ma'abocin rai ma Allah zai kare shi duk waɗannan kiyashin da kake gani da sauran abubuwa duk sai an taro su malam ko wannan abun ya isa ba ka tsoro a filin tashin ba wallahi ko wannan ya isa abun tsoro ka daga idanu ka ga duk dabbobi kwari kiyashi kyankyaso wane ne duk waɗannan abubuwa duk Allah ya tada su kowa ɓangaren shi daban ƙasar malam ai dole wannan ma ba ka tsoro ya ce wa kullum mafi hiroho duk abinda ke da rai yi fushar yau maljiyama za a taro shi ranar tashin aljiyama ƙalallahu ta'ala allah cewa yi wa mamin dabbatin shil'ar babu wata dabba mai tata ƙasa a cikin mai tafiya a kan ƙasa a cikin ƙasa wala da'irin ko wani tsuntsu ya tsiru bi janahihi wanda yake tashi da fuka-fukansa illa umamun amsalu sai dai al'umma ce kwatan kwacin ku mana yadda muka halitta ku haka muka halitta su ko dan adam kana ganin kana da bukata to duk sauran halittu da Allah ya suna da bukatu irin nan illa umamun amsalukum wato sai dai al'ummomi ne misalan ku umamun al'ummomi kasiratun masu yawa wato ummatun zuriya wato al'ummar tururuwa ko zarra ita ne ake kira zarra bizzar ba zayin ba ana nufin al'ummar yawan tururuwa ummatun tuyur al'ummar tsuntsaye yawansu ummatun sila al'ummar zakoki yawansu ummatul wato hayyar al'ummar macizai yawansu wa haka ba da yake haka suke nan kai kan sauran ba sai ya kawo maka ba al'ummar ka kaza al'ummar ka kaza al'ummar ka za duk sai mun taro Allah ya ce illa umamun amsalukum al'ummomi ne waɗanda suke tamkar ku ma farrafna fil kitabin ne shai ba mu bar komai ba a cikin littafin mu ji Allah komai mun yi magana sun ma'ila rabbi ne yau sharo na sa'adar zuwa ga ubangiji ne ake karo su ranar tashin alkiyar wa kullu sai in ne ce kowane abu da ka sani maktubun wato an rubuta shi hatta amalul baha'in hatta ayyukan dabbobi allah yana rubuta shi akuya ta tafi wuri kaza ta ci abinci kaza ta yi kiwo a kaza duk an rubuta komai da ka sani wato an rubuta ba wani abin da ba a rubuta shi ba da haka komai in ji allah an rubuta shi in ji malam yake komai da ka sani wato an rubuta shi wa kullu shay'in ko maktubun kowane abu rubutacce ne hatta a amalun wato hatta a amalun abin nan a baha'in yace hatta ayyukan dabbobi duk an rubuta su wannan kenan yana nuna maka babu wani da zai aiki ba a rubuta aikinsa ba ko ma waye babu wani ko dabba da za ta aikata aiki ba sai sai an rubuta wannan aiki an gane kada kenan babban al'amari wal hasharat da ake kira hasharat su ne kwari masu yawo a bayan ƙasa kwari da wanne da wanne ka sani ka san kiyaji ko yana damun ka ne kai ka so ba shi ma kana ka san to akwai kuma kwarin da ba baka taba ganin su ba balle ka san to su ma duka za a taro su wal ya ce kwari a bayan kasa maktubatun an rubuta su fi launin makus a cikin launin makus duk suna nan ma farradna fil kitabi min shay Allah ya ce babu abinda muka bari a cikin littafi komai da ka sani mun fadi shi kuma mun rubuta shi an gane summa ila rabbihim yuhsharuna sanan zuwa ga Ubangiji su ne za a taro su kaga kenan tunda ubangiji ya ce za a taro su za a taro su ala kulli halin ma da yake cewa a bisa kowane irin hali wafi yawon kiyama a ranar tashin al'iyama yi kutastu lil mazlumi min zalim ko ma dai yaya dai a ranar tashin al'iyama za a yi kisafi tsakanin azzalimi da wadda ya zalimta za a yi musu hukunci an gani tsakanin wadda ya zalimci da wadda aka zalunta za a yi hukunci ranar tashin alkiyama Wayu yi hasanatin zalim za a ɗiba daga kyawawan ayyuka na azalimi da ya zalunci wato za ku ila hasanatin mazlumi sai a haɗa masa zuwa ga wadda aka zalunta wadda ya zalunci sai a ɗebo kyawawan ayyukansa sai a ba ma wadda wato ya zalunta illa idan nafidat ko sai dai idan kyawawan ayyukan nasa hasanatuhu nafidat suka kare wa yu'khadhu min sayyi'atil mazlumi to sai a debo kuma munanan ayyukan wanda ya zalunta sai a dora mashi fa tuqti alayhi sai a jefa ta a kansa sannan sai a tura shi wuta ai an gane ko نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى man tu'adduna al-muflis fikum waye ne kuke kirgawa a cikin ku shi wanda ba shi da komai an wawace aikin sa qalu sai ce al-muflis man la dirham lahu man la dirham wanda ya zama to shi mara komai shine wanda ba shi da dirhami kamar ka ce wanda bai da naira ko tunda anan naira ake magana wala mata a kuma ba shi da abinci Ba yi da kuɗi yi da abinci sai kaga wannan ya samu fallasa ko su a wajen su suka ce wannan shi ne ƙala sai manzo Allah ya ce al-muflis shi fa fallace shi nan wanda ya zama bai da komai man ci yawm al-qiyama shine wanda ya zo ranar tashin al-qiyama bi hasanatin da kyawawan ayyuka mithlul jibal ayyukansu sun kai misalin girman duwatsu kyawun ayyukansa wa ya ci sai ya zo wa kadi daraba hada ya daki wancan zalunci kenan ko wa shatama hada ya zagi wancan wa akada mala hada ya kwace dukiyar wancan wa safaka damma hada ya zubar da jinin wancan fa ya'khudhu hada min hasanatihi sai a ɗiba daga kyawun ayyukansa, sai a babu wancan wanda ya cuta din ko wanda ya doka din ko wanda ya zaga ko wanda ya kwace ma kuɗi wa hadha min hasanati wancan ma sai a ɗiba a bashi daga kyawun fa in baqiya min hasanatihi sai shay'un ko idan wato ya rage daga kyawun ayyukansa na wani abu ya ƙare babu shi an gane kuma bai biya haƙoƙin wanda ya cuta ba an gane in kuma ya rage to sai a masa hukunci da abin da ya rage in bai rage ba ba wa illa in bai rage ba a kaza bin sai a ɗebo munanan ayyukansu da suka yi sai a zuba masa wa tsori hatta laifi sai a zuba a kan mummunan a kan sauran munanan ayyukansa sun matsori hafin na nan sai a jefa shi wuta na jin da an gane ko mala yake labudda an yuktasta lil babu makawa dole a yi kitabi ma'ar zalimai duk wanda aka zalunce shi sai an yi kitabi ga wadda ya yi zalunci sai ya dawo da kayan walakin idan aka zalma zulumu bi haƙƙihi fi duniya sai dai idan wanda aka zalunta ya karbi haƙƙinsa a wannan duniya an gane fada'a alar zalim bi qadri mazlamatihi wato ya zama to cewa ka karfi haƙƙinka ne ba wajen ya baka kuɗin ba amma ka karbi haƙƙinka ne ta hanyar yi masa mummunan addu'a don ya zalunce ka kana yin aiko don wani ya zalunce ka sai kai kai mummunan addu'a a kansa ko fada'a ala zalimu yayi addu'a akan azzalimi da ya zalunce shi bi qadri da gwargwadon abin da ya aka zalunce shi yi addu'a haka bayan yayi addu'a kuma wastajaba Allahu du'a'ahu fihi sai Allah ya amsa masa addu'a ko to ikhtasa li nafsihi kabula an yamut wanda yi wannan yayi makansa kisaji tun kafin ya ya mutu idan an je ba za a tuhumi za a da ba an gane kun bai zuwan nan magana ko yanzu kuna kallon wasu filar ko dan mulki kuna cewa sun zalunce ku ko kuma kuna munanan addu'o'in ko na kuna yi aiko to shi kenan idan Allah ya amsa muku wannan abu to kar ku yi tsammanin an je lahira kuma za a sake tuhumansu kai na san baka so ai kuma ba yadda ka iya wallahi in kana son Allah ya bi ka dunka sai ka daina azuwar ka ne <laughs> akwai matsala ko eh kai ku gyara shi ne nan yake faɗi a nan walakin idza akaza al-mazlumu idan wanda aka zalunce shi ya karfi bi haƙƙihi da sa fi duniya a duniya jabe a ala zalim ya yi mummunar addu'a a kan wanda ya zalunce shi kuma addu'ar da kai bi ƙadiri mazlamatin ita ma gwargwadon abin da ya zalunce ka ba ka wuce iyaka ba don in ka wuce iyaka to kai za a bi bashi kuma Watakila kila addu'ar da kake ma ka mummuna ta fi karfin abin da ya zalunce ka don na jina hira kai za a tuhuma domin addu'ar ka ta wuce haka in dai Allah ya karbi addu'ar to akwai abin da zai samu wanda ya zalunce ka na wani bakin ciki ko na wani abu ko na abin da ka roƙa To kuma ka roƙi abin da ya wuce haƙƙin ka yanzu a yake bin wani bashi magana za ka yi aiwa shi za ka yi waye ke bin wani baki ba zai maka daɗi ga wannan karatu amma kuma dai haka yake in ka gyara sai ka gyara ba ka wuni kana zaginsa ba duk inda ka je a gari zagi kake za ka gane kuskuren ka sai an mutu wallahi eh ga can wani yana wata magana zo ka gaya mana abin da kake ba shi ya sa kawai in an zalunce ka in ka ji Allah isa kawai to karka sake magana ka bari Allah ya isa amma karka je gaba ka sake faɗa domin in ka sake faɗa addu'o'in ka za su yawa kuma in Allah ya karbi wannan zai cusa ma wanda kine ya zalunce ka ko wani bakin ciki ya saka maka ko wani abu to in ya wuce ni zani abin da aka zalunce ka a cikin addu'ar da kuma an karba to za a yi masa sakamako fiye da abin da ya zalunce ka don an je lahira kai zai yi za ka riba shi yasa za a ga abin nan eh, wani an masa sata duk inda ya zauna sai magana sai tsinuwa ya ce to maganganun ba za su wuce sakamakon abin da aka maka sata gara maka san abin da kake to idan dai maganganun ka za su wuce me yake nufi za a dawo kuma ana bin ka bashi bayan ka rasa kayan shi ya za ka ga ko a shari'ar Allah da za a yi maka a wannan duniyar aka hana ka ka ɗauki hukunci da kanka aka ce ka kai gaban mahukunta su za su bincike su ta bibiya har sai an gano ilmi amma ba a yadda kai ke hukunci da kanka ba yanzu kun ga waɗanda suka yi ɗauki hukunci a kansu a kan matan nan allah kaɗai ya san yadda za a mutu shari'a amma a musulunce idan shari'a za a mutu duk wanda yake da hannu wajen kashe ta sai an kashe ko sun kai mutum dubu na wata saboda ka sa hannu wajen ta mutu kuma ka taimaka har wannan bidiyon ba zai tsira ba inda shi ya ɗauko ta yi ba da ita ba zai tsira ba in shari'ar Allah za a yi domin so ake shi a wajen mutum da an naɗa shi jami'in kare rayuka ne to ya kamata a gaggawar ta tukunna kafin a ta, shi ne ya yi aikinsa ko ba ku gane ba to haka lamarin yake shi sa wani da ya fahimci wannan abun na shafaɗin faɗin wannan maganar da fahimci wannan abun dokinsa da yake hawa daga madina ya je makka yana umra sai aka sake dokin lokacin tafiya ya zo ba dokin wanda dokin yake tafiya aka zo ana ta jajanta masa masu jajantawa suka zo suna cewa ka yi masa addu'a ka yi addu'a allah ya saka ba ka yi addu'a suka matsa yake ba zai ba suka matsa sai ya daga hannu da ya daga hannu sai ya ce ya allah idan wanda ya ɗauki doki na talauci ne dame shi in talauci ne dame shi yasa ya ɗauki dokin don ya kai da samu kuɗi Allah ka bashi kuɗi ga shi ne dama Allah isan ba nan ko ya haƙuri ya bar mawa yake in kuma tsabar mugunta ce yana son kawai ya raba ni da dokin ne ba wai talauci ne dame shi ba to Allah gafarta masa <laughs> da Allah ka duba fa saboda ya san irin waɗannan maganganu amma kai yanzu an cuce ka watakila a cikin minti nawa ne aka zalunce ka to sai ka yi shekara uku ko hudu kana ba da labari kuma duk lokacin da ka ba da labari sai ka sake jan wata Allah isa to jiya yana yanzu an tada barawo kai ma an tada kai addu'o'inka sun wuce mizani ya za a yi wannan fassara ba kada ka dauka wai barawo daure masa gindi aiki a karara ma akwai inda annabi ya ce la'ana Allahu sari Allah ya la'anci barawo kaga ai ba wai son sa ake ba ko ba son sa ake ba ba kuma daure masa gindi ake ba amma shi Allah adalci yake ba za ka ba za a zalunce ka kuma in ka zo yin ramuwar ka wuce haka ba shi yasa ma ba a yarda kai kai ramuwar zalunci da kanka ba so ake ka miƙa wa hukuma ita ce an gane shi za Allah ya karbi abin nan kullum in ka kula da dan adam in dai shi zai rama ma kansa abin da aka yi masa ba zai taba tsayuwa akan yadda aka yi masa ba sai ya wuce wannan gurin ko a yana jabiya ko akan hanya kake tafiya yanzu ko motar ka ta mutu ko kuma a'a ka tsare hanya ko wani dalili ya faru wani ne ce ka dubawa haka zai gaya maka ko to kai kuma kana jin wannan madadin kai maka ce a kai ne wawa ta haƙura a wannan to kai ba za ka haƙura ba ce wawa kuma ɗan iska ni za ka ce wawa kai ne wawa ɗan iska ka ga ne da ka ƙara ɗan iska ba yanzu ka wuce iyaka ko ba ka wuce ba to in an je lahira ya za a yi tun da kai ƙarin nan sai ƙarin ya biyo ka saboda Allah adali ne ya kamata mu gane wannan mu gane wannan so a ko'ina ya kamata kawai in an maka in kace Allah ya isa to kakwar shi kenan Allah ya isa zai maka hukunci za a bi kadunka wanda biye wannan to malin yace faqad iktaqsa li nafsihi qabla an yamut yayi makansa kisasi tun kafin ya mutu لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أن النبي يا ومعاذ يتي واتكي دعوة المظلوم كجي تورن الدعاء ود أكا ظالمشي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب an gane an gane ya ce fa'iza da a al-mazlum idan wadda aka zalunta ya addu'a ala zalimi ya addu'a a kan azzalimin da ya zalunce shi fi duniya a wannan duniya wasu jiba da du'a'i kuma aka amsa addu'arsa faƙadik taksamin fi duniya wannan ya yi ƙisasi makansa tun a duniya amma idan sakata idan ya yi shuru falam ya da'a bai yi addu'a alaihi akan wanda ya zalunce shi ba walam ya fi anhu kuma bai yi yafiya ba yayi shiru fa innahu yaktasi lahu minhu yawm al-qiyamah ranar tashin al ne za a masa kitabi amma idan kai addu'a to kar kai tsammanin za a yi kitabi kuma an gama don kai kai makanka an gane wannan hadisin ne ya kare sharhi ya kare kuma nan za mu ajewa za mu shiga hadisi wanda